wanda ya daidai da hudu ga watan maris shekara ta dubu biyu da ashirin da shida muna ƙara gode ma Allah madaukakin sarki mai kowa mai komi wanda baya neman komi a gurin kowa shi neman Allah da ya dafa da kaddara wasu ya ƙara da fuskokin wa wannan masallaci mai albarka masallacin mardayi masu tsaro a da ramma Allah ka haɗa mu da shi a gidan aljanna daga nan masu isma unguwar ɗan dutse noro turwadan zaria jihar kaduna tarayyar najeriya don ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma wannan shine tafsirin mu na goma sha biyar a wannan shekara kuma tafsirin mu na sha biyar a wannan tsora mai albarka suratul al'ari a jiya mun kwana aya ta talatin da biyu yau za mu tashi aya ta talatin da uku alaramma mai Allah ya ce قد نعلم إنه ليحذرك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون نعم ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا يبدل الكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين tun daga farkon wannan sura mai albarka Allah madaukakin sarki ya ta maimaita tattaunawa tsakanin Annabi sallallahu alaihi wasallam da kafirai kuma lafazin ƙulƙulƙul ya maimaita ma'ana annabi ka ce musu kaza annabi ka ce musu kaza annabi ka ce musu kaza ma'ana tunda sun karyata Allah sun karanta littafin Allah sun karyata manzon Allah sai Allah ya ce ma annabi ya tambaye su ba shi amsa to mafi yawancin tambayoyin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake yi ma kafirai su kuma amsoshin da kafirai suke ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba amsa bace ta tambayar da aka yi musu amsa ce ta wulaƙanci da tozarci da ɓatarai da wawantar da hankali kuma wanda shi ne ɗabi'ar kafirai da makiya gaskiya duk wanda za a zo a mai gaskiya a gaya mai gaskiya to daman kawai da ƙarshe dai zai naɗa tabar kunya wato da hauka ake naɗa tabar makunya za ka suna gaggaya ma annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama magana suna gaya wa annabi magana mara daɗi mun karanta da ku ko a ce mishi mahaukaci ko sihiri ko kaza ko kaza ko kaza to Allah ya ce ƙari na alamu inna hula ya zunukan lariya kuni Allah hakika mun san in ji Allah la ya zunukan lariya irin baƙaƙen maganganu da mashirke suke gaya maka ya manzan Allah wannan abin yana ɓata maka makarai لقد علمنا أن ما يقوله المشركون muna sane abinda da suke faɗa yuri tsokal huzna ya muhammad yana gadar maka da bakin ciki da damuwa ya kai annabi muhammad ma'ana ka yi muna sane da abinda suke faɗa allah ya faɗi irin wannan cikin sotul hijiri wala kadina alamu ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون نعم. فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين نعم. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين الله تعالى ولقد نعلم حقيقة منا سنين annaka yadhiqu ma ya yaqulun maganganun da mushrikai suke gaya maka yana kunta da zuciya duk wanda zo yana kira ba Allah in aka zagai ko aka sokai a dabi abu zai ji dadi ba ah, malami nawa yake karantar da yara ka ji yaro yana zagin malam ka ji yaro ma bai da hankali ka ji uwar yaro uwar yaro tana zagin malam ko lokaci za a iya zama da uwar da uban da yaron da mai wanke-wanke ana zagin malami don yi mai yaro fada koya da kai dole za ka ji ba daɗi ka wani lokaci ma mai gida ne kai da gidan ba ka ce ba za a yi kaza ba ba za a yi kallo ba ba za a fita da gyale ba ba za a saba ma Allah ba sai ka ji ma'akarka da 'ya'yanka sun taru suna zagin ka wai ka ji mace ta ce ma yaya kar ku ƙara gaishe shi ta je hoto in ke ba za ki gaishe shi ba to menene za ki zai sa ki ce yayan shi kada su gaishe shi Ku sai Allah ta'ala ya ce muna kwana da abin da ake gaya maka yana ba sa maka ma'ana ka yi hakuri kenan shine wala kadina alamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun me Allah ya ce a gaba فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين الله يتي فسبح بحمد ربك كي تسبيحي كجمع تبوني ما أبنجدنك كي كي تسبيح كي تتعميد وكن من الشاكرين كما كزما تكن ماسو من الساجدين تكن ماسو سجدا معنا كتغبر الصلاة وعبد ربك حتى يأتيك اليقين ka ci gaba da bauta ma ubangijin ka har sai mutuwa ta same ka da ka ya koma su awa sukan mai suka zargin mai zargi daurin mai dauri ƙazafin mai ƙarafi wulaƙancin mai wulaƙanci kada ya hana ku aikin Allah kullum ina faɗa da yawa-yawan mutane ba san waye Allah wai mutum ne ana aikin Allah da shi Wai sai a ɓata mai rai ba zan ƙara ba kada Allah ya sa ka ƙara kan ka kai mu in ne wani ne zai gaya maka bakar magana akan aikin Allah Allah ya ce mun san an bata masa rai wala qadina alamu annaka yadhimu sadruka bima yaqulun fasabbih bihamdi rabbika wa kun min as-sajidin wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin ka ci gaba da bauta Allah sai mutuwa ta za same ka da haka malaman islamiyya ku daure malaman tafsiri ku daure masu wazi ku daure ‘yan sanda da jami'an tsaro ku daure duk wani wanda yake ɗaura mutane a kan tafarki mai kyau za a gaya mishi magana ka daure ke ma uwa ki daure yau an wayi gari fa lalacewar al'ummanmu a yau wai idan ka tattara ‘ya'yanka su ne makaranta da safe su ne makaranta da yamma su ne makaranta da daddare su ne sana'a su ne wanki su ne kaza ba ka barin su ƙwallo ba ka barin su shiririta ba ka barin su wasanni ka killace 'ya'yanka su zama mutumin kirki wai sai ka zama abin zagi a gari wani ba kuma muke yin wannan wai sai ka ji an ce bai san koma ba sai 'ya'yan shi wai kai da ka killace ƴaƴanka suka zama mutanen kirki kai za a zaga amma wancan da ya saki 'ya'yan shi wanda yana shaye-shaye wanda yana face-face wacce tana bin maza wai ta ba abin zagi ba ce wai kai da ka kimfana ka kai ne abin zagi Allah ya ce tsari na alamu annaka ya yadhiqu sadruka bima yaqulu fasabbih bihamdi rabbika wa kun min as-sajidina wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin ka ci gaba da bautar ubangijinka sai tabbas ya same ta ita ce mutuwa in ya ce gare ka ka kula da ita karatunta iliminta tsaftarta lafiyarta duk abin da zai sa ta inganta kai tai wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin har sai ka daura mata aure ka bar gidanka sai ka samu tabbas to duk ayoyin Allah ta'ala yana rarrashin zuciyar annabi ne ba kuma annabi shi kadai ba da annabi da sahabbai da sauran masu wa'azi Ana ramma a cikin hu, Allah ta'ala ya rarrashi manzo me yace فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقولوا ينظر أو جاء معه ملك نعم إنما أنت نذير والله على ta iya yiwa ka bar wani abin da aka yi maka wahayi wa ba'ikun bihi sadruka zuciyarka ta yi kunci an ya kulu laula unzila alaihi kanzu don kafirai sun ce mai isa ba a saukar maka da wata taska daga sama ba A ja a ma'ahu malakun ko mala'ika ya zo ya karfafe ka ai mun karanta wannan a baya ko kafirai sun ce dan menene annabi ba a turo shi da kuɗi ba dan menene annabi ba a bashi wata taska ba dan menene annabi zai je neman kuɗi kuma inda annabin gaskiya ne Allah ne ya turo shi ai ya kamata annabi ya zo yana tafiya da wani mala'ika a bayan shi idan annabi ya ce ayi sallah sai mala'ika ya ce sadaka ta gaskiya kake to wannan magana ya ƙwarce da wulaƙanci da cin mutunci to kada wannan magana ta sa wai ka yi rauni ka yi rauni Allah ya ce karka ya haka inna ma anta nadhir kai mai gargadi ne wallahi ala kulli ne wakil Allah wakili ne kan kowa da haka annabu ma an rashe shi kuma ana rashi idan kuma ba ku jira rashi ba to ku zaba abin da yabo ladan nawa ya daina kiran sallah a masallaci a raba shinkafa ba a bashi ba liman nawa ya daina limanci saboda an yi wani rabo ba a bashi ba dan azadi nawa ya daina azadi wajen an bata mashi rai malamin islami nawa ya daina karantarwa saboda wai ko ya masa ko iyayen yara ko yaro ya yi mishi laifi da aka shi ya yi fushi ya bari kai a to da ba shi kake ba aiki wa kake ba aiki to Allah ne bata maka rai Allah yana bata maka rai ne ba a bar aikin Allah dan wani inda ana bari kai da ka zama arni da babanka ko musulunta bai yi ba da kai yanzu ba ma guje magabata suna cewa Allahumma sta'amilni fi ta'atik ya Allah kai amfani da ni wajen yi maka da da haka masu aikin addini ku gode ma Allah ni Allah Allah ya sa kana share masallaci kada wani ya sa ka bari na ba ku kisa wata tsohuwa makwabciyata ba masallacin juma'a suke sharewa kullum ana gaba tsubayi muna dawowa masallaci ita kuma ta ta je sharar masallacin juma'a sannan sai naga ta dawo tana hawaye ba lafiya ta ce wallahi malam ko da naje na tarar da an riga da share masallaci ita tsakanta da masallacin da nisa da ko yan kufa kila wa'azi aka yi kila wani abu aka yi sai suka yi wuf suka share masallacin kuma suka yi taron dangi suka share masallacin tana damuwa an ce me ki na damuwa Allah ya kai mu sati mai zuwa malam za su riga da zuwa na ce ki tafi ranar alhamis da daddare ki share ba mugunta ba ce? ke ki tafi ranar alhamis da daddare ki share masallaci haka ke ba bar addini wajen wani ya taba ka in kin yi alhadisin sun riga ki canza wani masallaci duk lokacin da kake limanci a wani masallaci aka kore ka kar kai fushi ko maladanci duk da suka kore ka ladanci, share masallaci duk da suka kulle masallacin suka ce ba za a buɗe ba wanke bani sai dai ba aljanna kake nema kai dai kar kai ana aikin addini ba da kai ba duk mai surutu ya ta yin surutu kar ka daina ya Allah ya baki ko ɗa gagararre karki fushi ki ce ni na shege tafi na kore ka ba ba bar addini aikin Allah dan wani ya maka ba daidai ba to da sai Allah ta'ala yake karka bari ya kai annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin fatul kafi ala ramma فلعلك باخع نفسك فلعلك باخع نفسك على آثارهم إلا بهذا الحديث ayoyi وأن annabi Muhammad ne. النبي sallallahu alaihi wa alihi sallama in dai za ka yi wa'azi sai an gaya maka bakan magana sai an cutar da kai to sai Allah ya ce kada wannan magana ta dame ka ka juya ka kalli maganar su na alamu lalle mun sani ya zuru kallari ya koyo. lalle abin da suke faɗa yana fata maka rai wato su kafirai kenan fa innahu la yukazzibuna Allah yake ka sani ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ba fa kai suke karyatawa ba ai fa la tazunnanna anna ma yaquluna hu sadirun an shakki kar ka dauka wai abin da suke gaya maka wai shakka suke ba su san kai annabin gaskiya ba wallahi sun san gaskiya ne wa siliki ma ji ita bihi wai ba wai suna shakkar gaskiyar abin da ka zo da shi bane وهم يعلمون في قرارة أنفسهم أنك صادق سوسن فرقوا أنظوش يرسل كيمي جسيان وأن ما جئت به هو الحق أبدا كذول شيشيني جسيا ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون سيديسوا الظالمين game da ayoyin Allah suna yin jayayya amma sun san abin da kake faɗa gaskiya ne da haka idan mutum ya karyata ka ba kai karyata ba Allah ya karyata to shi ko wanda ya karyata Allah ka bar shi da Allah Allah ka ba ni ikon haƙuri da juriya wajen bin Allah Allah ka ba mu haƙuri da juriya wajen kira zuwa ga Allah ita wannan hanyar da kuka gani ta da'awa da yin faɗin gaskiya da wa'azi sai mai haƙuri yasa Allah ta'ala ya siffanta annabawa da yawa da haƙuri kuma bayan haƙuri yana da buƙatar juriya kuma gwargwadon juriyarka a fagen da'awa gwargwadon nafararka gwargwadon juriyarka a gurin da'awa gwargwadon matsayinka a gurin Allah shi sa Allah ta'ala ya aiko da annabawa fiye da dubu ɗaya manzanni kawai da aka ba mu labari guda ashirin da biyar ne amma a cikin ashirin da biyar ɗin nan ba duka kuma ne suka zama ulul azmi domin da ka samu tasgaro to shi ke nan kuma sai ƙimar kata ragu yanzu annaba adam shi ne baban kowa duk wani ba annabi kai har da wanda ma ba ba annabi ba da musulmi da kafiri da dan birni da dan ƙauye annaba adam shine baban kowa amma da Allah ta'ala ya kai shi aljanna ya kafa mai dokoki sai shaidan ya zo yi mishi nasiha ya ba shi shawara sai ya jefa shi a cikin nadama da kuskure amma ka waye gari annabi adamu bai shiga cikin ulul azmi ba da mala ya ce walam najid lahu azma bai da azima kabi shi ne baba me ya haifar ma annabi adamu rashin shiga cikin ulul azmi saboda nasiha shaidan ko ba da hankali ba masu hikima suna cewa ba duk me maka nasiha bane masoyinka ba duk mai baka shawara bane masoyinka domin annabi adam shaidan nasiha yi mai wannan nasihar da aka yi ma annaba adamu ita ta jefa annaba adamu kuskure har aka fito shi da gidan aljanna domin adaran ma da shaidan ya gaya ma annaba adamu cewa ai da aka ce karkace wannan itaciyar ba a so ka din ya gaggaya ma adamu abin da ya gaya mai daga ƙarshe cewa yi inni laka minan na haka ji ko ba ka wai na fi yake mai yanzu wannan nasiha amfani ce ma na adam ko cutarwa da aka duk lokacin da kike aikin addini wata kawa ta zo ce bari in ga miki bari in ba ki shawara to ba shawara za ki kalla ba wa za ki kalla mai shawara yaro nawa ya kare a masallaci yana kiran sallah yana share masallaci yana karatu ya kira shi kai ka zama wawa ana bautar da kai ka zama bawa nan za ka ƙari wai ana an mai da siya kai ma mutum da siya ya bar masallaci malamin islamiyya nawa aka bayan shawara ka tafi abuja ana samun kuɗi wani yanzu da mota ya dawo in ya rada mota sai sai mai kana ta wahala kana ta wahala nawa ake biyan ka kar ka kalli wannan nasiya ka kalli mai mana mai maka nasiyar waye shi a matsayin shi a addini da hankalin shi da hangen nesa shi da sa. to da haka idan kana harkar da'awa ba kowa ne baka shawara ka karba ba ba kowa ne maka nasiya ka karba ba sai in ya kai maka duk wanda ya ce zai maka nasiya ka ce na gode amma ka je ka tuna background ɗin shi shi fa yanzu annabi adamun nan a kan shi bayan Allah ya halice shi ya ce ma mala'iku su yi mishi sujjada kowa ya yi shaidan shaidan ya ƙi ya yi girman kai Allah ya kore shi yanzu wanda aka kora daga aljanna ne zai dawo ya baka shawarar kai ka dawoma aljanna zai yi ya fi annabi adamu sanin aljanna tun da ya riga ya shiga aka korai kuma sai ya zo ya ce ai abin da aka ce maka in kana so ka zauna ka dawwama ga abin da za ka yi me ya tafi shalarin ma wa ya adamu قل أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين نعم. فوسوس لهما الشيطان ليبدل لهما ما أولي عنهما من سوآتهما نعم. وقال ما لهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. ألوكسن الله annabi Adam a cin aljanna da matarsa sai Allah ya ce ku wanta ya ku fanta ma ku shaƙa duk abin da ke cikin aljanna ku ci amma ko wacce itaciyar ku taba idan kuka ta taba ta kuka ci kun zaci cikin kawai sai shi ya samu sosowa sai ya zo ya ce musu hal adullukuma ma na kuma, rabbukuma an hadi shajarati illa an takuna malakaini aw takuna min al-khalidin shi shedan wai ubangijin ku da yake karku ci itaciyar nan ya ce ne kar ku ci ba domin da kun ci itaciyar za ku zama mala'iku ko kuma in ba za ku fita aljanna ba to kaga kuma aljanna da daɗi sai annabi adam ya ji a'a kai sai mu ya tafta musu rantsuwa wa huma ya rantsa musu da Allah inni lakuma na nasina wallahi da nake muku ba na so a kore ku shikenan me ya faru da فلما ذاقا الشجرة بدت لهما سوآتهما وَطَبِقَا يخصفان عليهما من ورق الجنة نعم وناداهما ربهما أن أنهكما عن تلكم الشجرة وأقول لكما إن الشيطان لكما عدو مبين ألوك تندى النبي آدم يطور لي نتيع الشيطان ألا يتفد الله ما يقولوا في تورى فاقد الزري ولما ذاك الشجرة يعني أن النبي آدم دعوان فتشوى النئتاشير bada kira ma masu wato ma sai a tsirin sai to tufafin da ke jikinsu kawai sai ya zagwani sai suka koma tsara shi ne bada kira ma masu wato ma wa ƙafiƙa ya fifani alaihi ma mai wakil janna sai suka koma kuma suna kunko ganye za su rufa al'aurarsu wani adawu ma rabu ma sai ubangijinsu ya kira su ya ce alam an hafu ma an tilfu mashadara ashe ban hana ku cin wannan itaciyar ba wa aqul lakuma kuma nace muku inna shaytana lakuma aduwwun mubin shaytan makiyin ku ne bayyanan tsiyayya yake nuna kun ga anan na siya tsiyaye ko na siya ba amma na siya ta zama muku alkhairi ko balai haka ke ma kar ki sake ki dauki shawarar bazawara kira gidan aure ita an koro ta ita za ta koya miki zaman aure ba ƙabiyar ba zaura da mata aure ba ta yi kama da kabiyar shaidan da annaba adamu ba ai zama zaura ta fi kowa sanin gidan aure to da ta yi abin ya aka kore ta to wallahi ko take kema a kore hmm, hmm, abawa ne hmm. mu da kije tana nishin naƙuda ko wallahi so take a sake ki duk ba ga kuma ba gidajen talabijin kaga yarinya ta ki zaman aure wai za a zo gidan talabijin wai tana koyar da zaman aure wai ba dole bane mace ta gaida mijinta wai ba dole bane mace ta yi girki ka ji wasu tsare-tsare na iska saboda a samu yawan zaurawa a banka ta ka duk wanda sun ruwa ce miki nasiya ki kalle ta da kyau ai bari mu gaya biki yanda ake zama aure sai ki ce shekarar ki nawa da mijinki yanzu kowa ta shekara arba'in da miji in ta baki shawara za ki karba ko ba ki karba ba amma da ta yi wa ta fito ta yi wata hudu ta fito wallahi ban san abin da ya same ni ya same ki abin da ya same ki kan yarda da ya same ki da haka ku kowa zai muku nasiha da haka annaba adamu sauraron kunji-kunji shi ya sa bai shiga cikin ulul azumi ba da aka ke ma mai da'awa ke ma yan agaji ke ma mai tara kuɗi yanzu akwai za a zo suke kina tsayawar sadaka kina ta tara kuɗi nau suke bai Mana yanzu suna zuga ki in an tara sadaka ki yi mai ki dauka ko sun kai ki sun ba sai kullum kina makaranta ke kullum gina kaza ke kullum kina kaza inda gaske ne ƴaƴan su yi mana inda gaske ne matan su yi mana inda gaske ne yayin su yi mana kuma idan aka kyale kowa ka ɗebo ƙannanka da ƴaƴanka da matanka sai a ce kun ba ka son kowa sai su in ka ɗauko wasu kuma sai a ce to su din in abin arziki ne ka sa ka? to ya baka yi sifa dan adam kawai abin da Allah yake so ka yi ka yi shi sa Allah ya ce wala qad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun muna san da cewa abin da suke gaya maka yana fata maka fa inna la yukazzibuna Allah ya ce ba kai suke karetawa ba walakin zalimin bi ayati llahi yajhaduna azzalimai da ayoyin Allah suke yin jayayya Allah ka tsare mu daga jayayya da ayoyin Allah me Allah ya ce a gaba wa laqad kuzzibat rusulun قبلك فظلموا على ما كذبوا وقولوا حتى أتاهم نصرنا نعم ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك Allah madaukakin sarki bayan ya gusar da baƙin cikin da ke cikin zuciyar annabi sallallahu alaihi wasallam na baƙaƙen maganganu da ake gaya mai kuma Allah ya gaya ma annabi cewa in an karyata shi ba shi aka karyata ba Allah aka karyata to anan kuma sai Allah ta'ala ya biyo wata hanya ta dafan ta ƙara rarrashin annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya nuna ma manzon Allah ba kai shi faru ba anna sa'iral umam Aminu. anbiya'ahum bi mithli hadhihi mu'amala sauran al'ummomi su ma sun mu'amalanci annabawarsu da irin wannan mu'amalar wa anna ulaika sabaru ala tasdibihim wa izaihim hatta atahum nasrun wa fatun wa zafar haka nan annabawa su yi ta hakuri har taimakon Allah ya zo musu har buɗin Allah ya zo musu har rabo mai tsoka ya zo musu fa wajaba an yaftadi bihim fi hadhihi tariqa da aka wajibi ne ga ainihin annabi shi ma ya yi koyi da annabawan da suka zo gabanin shi sarki ya tabbatar ma Allah bana babban malami shek aminu ibrahim daurawa da ya zo buɗe tafsiri cikin jawaban da ya yi sai yana cewa kafin ya zo gombe domin a gombe yake tafsiri gwamnan gombe ya kira shi ya ce ala ma mala ya ce na'am bane idan ka zo gobe ba za ka sauka a masaukin kowa ba ko gidan kowa ko kowane hotel na gina maka tafkeken sabon gida na sa maka sola na sa maka kujeru na sa maka kwanuka da duk abin da ake bukata a gida na yi maka a unguwa ta musamman da aka da ka iso kawai gidanka za ka wuce to inda malam aminu daurawa yake yin tafsiri ni makarantarmu a nan ne haddar alkur'ani da haka yadda ka san mu'assasa haka na san gurin makarantarmu ne lokacin da malam daurawa ya fara tafsiri a gombe da ya iso a shago yake kwara shago ila shagon tela ila shago wani mai provision ila wani shago haka nan za a dan bashi tabarma ya ɗan rafe da sabu kuma ya zo ya tafsiri tun yana zuwa motar haya har ana tura motar aka fara shatan mota Kafin tashin farko za ka hau mota haya wallahi akwai shekarar da na je tafsiri wani gari ranar da zan dawo daga tafsirin mala abubakar nawa shi ma zai dawo tafsiri rana ɗaya za mu dawo gidanmu shi ranar da zai dawo motoci gaba da baya ɗaya da fita da kira'a da 'yan agaji ya dawo tafsiri an rako shi gida ni kuma na dawo tafsiri na rako jakata a bayan a caɓa ni ne wai shi ni ne malamin shi ni ne uban shi a yau amma shi gashi da motoci gaba da baya ni kuma ga nan na dawa da dan a caɓa adabi an ce za ka ji daɗi in ka ce na fawasa Kayi a asara wata da sai labari yanzu malam jaurawa wannan rashin jin daɗin da ƙasƙancin da rashin ƙima da ya yi haƙuri yanzu da jif yake yau nan ya zo ƙofar ma'asasa nan ya zo ya tsaya nan da jif irin ta gwamna yau ga gwamna ya gina mai gida ta ka in kai haƙuri nasara na gaba amma kai gaggawa kai gaggawa ba za ka kai ko'ina ba shi ne Allah yake rarrashin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mu ma almajirai karana ake rarrashin mu duk wanda ka ga ya zo yau yana tafsiri ya sa babbar riga ya zo da mota ya yi kaza ya yi kaza ya yi kaza da ba haka yake kuma ya sha wahala sai ya hakuri da aka karkai gaggawa in ka sha wahala yanzu ko kana shan wahala magabata sun sha wahala in an gaya maka bakar magana an gaya musu in an cutar da kai an cutar da su amma da aka cutar da su me suka yi haƙuri ne Allah ya ce wala qad kuzzibat sulun. Hakika an karyata manzanni min da gabanin kai fasabaru suka yi haƙuri alama kuzzibu akan karyata su da aka yi wa kuma aka cutar da su hatta a na suruna. har sai da taimakon mu ya zo gare su ai wala kadi kazzaba al-kuffaru rusulan min qablika ya muhammad ya kai annabi muhammad manzanni da suka zo kafin kai kafire sun karyata su qad arsalahumullahu ta'ala ila aqwamihim Allah ya aiko manzanni zuwa ga mutanensu fa sabaru ala ma nalahum min at-takdhib wal 'adl balid annabawa suka yi haƙuri ga duk abin da ya same su na cutarwa da ƙaryatawa cutarwa maishi wa mazau fi da'awatihim wa jihadihim annabawa suka taka ba suka tafi suna ta jihadi hatta atahum nasrun min Allah subhanahu har sai da taimakon Allah madaukaki ya zo musu fa yukazzibka ya Muhammad idan waɗannan sun karyata ka ya kai annabi Muhammad fala yahzunka zalika kada wannan ya bata maka rai wasbir ka yi haƙuri ala takzibihim iyaka ƙaryata ka da suka yi ka yi haƙuri wa matal kaminu min makruhin fi zatin lahi azza wa jalla da duk abin da zai haɗu da kai na ƙyama na damuwa a ɓangaren abin da ya shafi Allah ka yi haƙuri ka yi haƙuri kamar sabaru kamar yadda magabatan ka suka yi haƙuri wala mubaddila li kalimatillah Allah ya ci gaba da rarrashin annabi ya ce duk waɗannan da suke ƙaryata ka ba su isa su canza kalmomin Allah ba menene kalmomin Allah shi ne Allah zai taimaki manzanninsa Allah zai taimaki masu da'awa Allah zai taimaki malaman Qur'ani Allah zai taimaki malaman Islamiyya da aka ku ya haƙuri malaman Islamiyya da Zaria an raba mashin ba ba ku ba ku ya haƙuri. an raba shinkafa ba a maku ba ku yi ana ba da albashi mai tsotsa ba a maku ba ku yi haƙuri an rona ku ku yi haƙuri ku ne masu cin nasara nan gaba amma kar ku yi gaggawa waɗannan yaran da kuke karantar da su in Allah ya ga dama sai azurta ɗaya sai ga ya zo ya ɗauki al'amarin rayuwarsa to kuma kowa ya kyale ka Allah ba zai kyale ka kuma wallahi baka taba wahala ga ɗan wani ce Allah ya dauke maka wahala akan 'ya'yanka. idan duk sun kyale ka sai Allah ya dauka darajar ɗanka ya kai shi kodi kodi ya kimanta gidanka amma kai ci da zuci kabari sai kuma Allah ya rabu da kai da haka malamai ku yi hakuri limamai ku yi hakuri masu haka kabari ku yi hakuri cikin abin da nan ina zaune kawai ya faɗo min na ce su jura ba wannan da mai girma mai girma ya yi an ba ɓangarori da yawa amma masu haka kabari ba wanda aka ba shi mashin muna kira ga mai girma mai rawani mai girma ya labai in ka tashi ne rabo a tuna da masu haka kabari makabartun garin nan kaf guda nawa ne ba su da yawa su wutar makabartun ta ce ɗari ina ma su kai ɗari ba su ce hamsin ba ba su ce talatin ba to a bi su ɗaya bayan ɗaya duk mai haka kabari a ba shi mashin domin aka yi mutuwa a kira mai haka kabari ana son kabari karfe kaza bai da mashi daga muna kira ga 'yan siyasa masu rabo a tuna da masu hakan kamari waɗannan su ne masu yi maka gata na ƙarshe tun ranar da ka mutu ba abin ne ka ba wani za ka yi tsutsa za ta ci ka zagonyewa za ka yi da aka tuna da su to masu hakan kamari in ba a ba ku tallafi ku yi haƙuri Allah zai taimake ku duk mutum ya gama ka tafi shi ku cafkai ai ba fa ka kabari ne ka san mala'iku haka in ba ka haɗu da wannan ba za ka haɗu da wannan da haka duk wani wanda yake aikin addini in an taimake ka alhamdulillah in ba a taimake ka ba Allah ya ce ka yi wala mubaddila li kalimatin lahi babu wanda ya isa ya canza kalmomin Allah ai wala ahada yasfi wa an yughayyira kalimatin lahi ta'ala allati katabaha babu wanda zai canza kalmomin Allah da ya rubuta ya wajabta wallati anzalaha ila nabiyyi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam da kalmomin Allah da Allah ya saukar ga annabi sallallahu alaihi wa sallam min wa'dihi almu'minina bin nasr Allah yayi alƙawarin mu'minai zai ba su nasara da duk masu yin aikin Allah ya Allah zai ba su nasara Allah ya tabbatar mana da wannan alƙawarin a cikin suratul Saffat me Allah ya ce ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون الله تعالى يقول ولقد حقيقة سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين kalmomin riga sun gabata ga bayinmu waɗanda suke manzanni mene ne kalmomin Allah nan ba ya ce wa ba mubaddila li masu illa ba me kalmomin Allah shine innahu lahumul mansuruna lalle annabawan Allah su ne abin a taimaka ma kuma su ne za su ci nasara akan waɗanda suke makiyansu su za mu taimaka malaman addini za mu taimake limamai za mu taimake ‘yan agaji za mu taimake masu haka kabari za mu taimake duk wani wanda yake yi ma Allah aiki Allah ya alƙawarin zai taimake shi ko a ko a yau. Wa inna jundana Allah ya ce kuma lalle rundunanmu lahumul ghalibu da su ne masu cin nasara. Allah ka mu cikin masu zama a cikin rundunar ka ya Allah. A cikin kotun mujadala Allah ta'ala ne ya ce a da ramma كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز الله تعالى يقول كتب الله الله يربط كتب الله الله يفرلت كتب الله الله يا وجبت لا لام القسم معنون بالتوكيد wallahi sai da Allah ya rantsuwa kuma ya sa tabbas lallai la'aglibanna ana Allah ya ce ni Allah in ji Allah sai na yi rinjaye wa rusuli da manzannina inna ma lalle Allah qawiyyun mai karfi ne azizun mabuwai da ka masu aikin addini ku ya waɗannan ayoyin karku ɗauka ya kaura ma annabawa ne annabawa sun kare sun daina aiki la Qur'ani ya yi daidai da kowane lokaci kuma ya yi daidai da kowane zamani kuna gane wajen ba musulmi kina ƙara rashin ku malaman islamiyu yawan waye gari islamiyu malamai sun watsi an bar ba mata da zaurawa duk mai jin tafsirin nan nawa ta je islamiyar unguwar idan akwai malamai goma ina ne tabbatar maka shida bakwai mata da mutum da suke hakuri da kaɗan amma duk magidanci iri na ba zai iya koyarwa islamiyya wai don albashi to nawa za su baka irin adaran ma yadda yake da tilawa ta ba zai iya koyarwa islamiyya ba nawa za a bashi ina mai tabbatar maka abin da ake bashi ya yi albashi ne da da malaman ƙur'ani da na fiƙo da na hadisi da na bagadadi dukkansu in kana yin aiki a wani ɓangare albashinka na wata ɗaya wallahi ya yi albashinsu dukansu sai ya abu da yin siyasa siyasa kai ba ma siyasa ba me ba gwamna shawara me ba ɗan majalisa shawara sai ka ga ana bashi naira dubu ɗari shida naira dubu ɗari tara kuma kowa bai shiga amma malaman islamiyya albashinsu dubu bakwai idan ka haɗa albashin hedimasta da assistant hedimasta da exam officer da hod da malaman ƙur'ani guda takwas malaman fikin guda bakwai malaman arabiya adadin su su talatin yanzu mu a nan mu'assasa malaman malami talatin da uku gare mu duka malaman kan muna da hedimasta hudu amma wallahi duka abin da ake ba su bai kai albashin wani shi kaɗai ba kuma haka sai su gode ma Allah kuma a hakan kai latti a cire in kai fashi a cire ku yi haku ba kuna idan albashi ba Allah ne zai biya ku ba dai riga ba ce za ku kafa ba dai gida ba ne za ku gina ba dai maka ba ne za ku ci ba dai mota ba ce za ku hau ba dai aure ba ne za ku ba dai nama ba ne za ku ci albashinka ba zai maka wannan ba Allah zai maka Allah ya rubuta sai ya taimake ku ku yi haƙuri ku yi haƙuri ku yi haƙuri duk rabon nan da aka yi ban ji an raba ba malaman makaranta allo mashin ba ban ji an ware kasafin almajirai ba idan fa na ce ban ji ba ban ce ba ba yi ba fa. ba ba haka ba ban fashe ba yi ba me na ce ila an yi ban sani ba amma ya kai maka san wancan kuma a yanzu duniya a tafin hannu take to jamilu ku ne kuke tare da yan siyasa ka san manyan ba sa zuwa tafsiri ku ne kuke zuwa ku ɗan ɗauki hoto ku tafi don kuka je ku gaya musu a tura da malaman islamiyya ko ba ka ji ba ana ba su kun? to kai ne lauya? to ana ba su kun? da su kun masu haka kabari ba? ni ne mataimakin shugaban makabartar da mu kun ban sani ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز الله هو دافع الله يا القول سياتي بكما سيبقى الدين ولا مبدل لكلمات الله كما ولا مبدل لكلمات الله وان دي سيتنبه ba wanda ya isa bai isar ba wala qad aka min naba'il mursalina ya kai annabi sallallahu alaihi wa sallama Ja aka min naba'il mursalina labarin manzannin da suka zo kafin kai ai ya zo maka ai wala qad ja'aka ya muhammad min kafafi wa akbari man kana qablaka min ar-rusul ai ka samu labarin iskoshi da labaran annabawan da suka zo kafin kai kaifa nusiru yaya aka taimake su alaman kazzabahum min qaumihim waɗanda suka karyata su yaya al'amarin ya kasance falaka fihim quswa naka ya kai annabi kai koyi da su wa fi akhbarihim tasbitun li fu'adika labarin da Allah ya baka na ainihin annabawan da suka zo kafin kai ana yi ne dan a karfafa zuciyarka wa min li qalbika kuma zuciyarka ta natsu ai yanzu na ba da misalin annabawa ko kuma na ba da misalin malamanmu ne yanzu ga misalin malin daurawa ba mun ce da yaya yake ba ba shago yake kwana ba yanzu kuma an gina mai gida a yanzu da ya ƙi ci gaba nasara zai samu ko asara zai yi haka kai ma ka yawo kai ma ka yawo wata Allah zai ɗaukaka kuna ganewa a cikin sotu hud Allah ta'ala ya ba da labarin annaba wanda suka zo kafin annabi don a ƙarfafi zuciyar annabi haka ne ana ramma وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ وَجَاءَ لك في هذه الحق وموعظة وذكرى Allah ta'ala ya ce wa kulle dukkanin annabawan da suka gabace ka na kusu alaika muna baka labarin su min an baƙi rusul na labaran annabawa annabi Yusuf ya sha wahala da ƴan uwa annabi Musa ya wahala da Fir'auna annabi shu'aibu mai da yana annabuwa ne kaza annabuwa ne kaza annabi ibrahim baban shi annabi nuhu ƴaƴansa annabi lutu matarsa an ga maka tatsuniya ne qur'ani duk wata kissa da aka bayar duk wani labari da aka bayar duk wani misali da aka yi an maka ne ma nusabbitu biyi fu'adaka don mu karfafa zuciyarka da makarfami mene zuciyarka wadda ta ja aka min na baƙil mursalin hakika labaran manzanni ya zo maka ya kai annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam aya ta ta karshe a da ramma وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من bayan Allah madaukakin sarki ya rarrashi zuciyar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kuma ya haƙurar da shi ya nuna mishi ba kan shi farau ba to sai kuma Allah ta'ala ya ƙara ɗauko wani irin usulubi na dai shi annabi yayi hakuri kawai abin da aka ce yayye Allah ya ce wa in kana kabura alayka iradu idan kau da kan da kafirai suke yi ya girmama a cikin zuciyarka ya bata maka rai وانصرافهم عن تصديقك فيما جئتهم به من الحق idan kafirai sun kau da kai sun ji gaggata ka da gaskiyar da ka zo musu da shi wa hirsika alaihim kai annabi kana musu kwaɗayin aljanna su kuma suna cutar da kai to fa in istata in ka samu dama an tabtabiya na fasan fil ardi ka huda wani rani a cikin kasa shine nafa dole ne saudiya in ka tafi aikin hajji in za ka zo jifa daga mina za ka tafi jamara daga jamarat in za ka zo ɗawarka kana cikin tafiya sai ga ake mashi mun shiga nafa nafa shi ne hanyar cikin ƙasa underground shi ne nafa ko kuma dutse za ga dutse ya kai daga nan zuwa asibiti amma gwamnatin saudiya sai su face shi sai mutane su dinga tafiya kuma a sa a sa wuta to wannan na zamani ne to sai Allah ya ce ma annabi idan kafirai sun ki su gaggata ka to je ka haƙa rami ka samo wata ayar ka nuna musu aw kullama fi sama ko fa hau kullam ko fa kullam shine lada tsani escalator na'ura da ba ke sama da kai sai Allah ya ce je ka nemo ƙari fata ce hun bi aya ka zo musu da aya ma'ana ko kayi ba za su yadda ba walau sha Allah da Allah ya ga dama la jama'ahum alal huda da ya tattara su akan shari'a fala takunanna min al-jahilina Allah ya ce ya kai annabi kar ka zama cikin masu wauta fala takunanna min al-jahilina kar ka zama cikin masu yin wauta yi abin da bai kamata a yi ba don haka ya kai wanda kake da'awa ka yi haƙuri karka yi wauta ya ke uwa mai tarbiyya ki yi haƙuri karki wauta ya kai uba mai tarbiyya ka yi haƙuri karka yi wauta malaman islamiyya limamai ladarai yan agadi masu aikin addini duka ku yi haƙuri karku yi wauta ku daina aiki kuma ku sani wallahi ba za ku iya shirya da kowa ba wanda Allah ya ga dama ya shirye da shi shine shirye ya Allah ka shirye da ya Allah ka shirye da ya Allah ka shirye da abinda muka karanta ya zama dai Allah ka ba mu lada wanda muka yi kuskure Allah ka gafarta mana ka mantar da shi a cikin zurata subhanallahi wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh muna roƙon